آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونعم الله تبارك وتعالى وجه لذلك دعوة دموانا الدرسي لا تفسير القرآن من جرمه آه، من سورة المؤمنون kuma insha allahu yau za mu sallami aya ta hudu zuwa ta eh, zuwa ta bakwai gobe insha Allah za mu ci gaba da ayar amana wanda ita ma tana buƙatar magana domin rashin amana shi ne da mutane yanzu amma kafin nan akwai tambayoyi wanda yake malam ina barar addu'a gare ka da al'umma Allah ya tsare ni wato abun aiki na da ci gaba mai alfarka da muna roƙon Allah ya tsare da sauran dukkan musulmai a duk inda suke a guraren aikinsu Allah ubangiji ya tsare wani yana cewa assalamu alaikum malam lafiya Eh, ya ce malam ni ina da mata biyu kuma kowace gidanta daban shin ya halatta eh, in ziyarci ɗaya har mu yi mu'amala ta aure da ita ba tare da neman wato ba tare da neman izinin a gurinsu ba ina nufin ba mu yi in farko kuma yadda muka yi na kwana biyu matsalar ku guda ɗaya ce wato wani lokacin 'yan karanta muku abin da gidan annabi yake ciki ba za ku tsaya a kai ba za ku nemi ƙetare iya kuma sai ku a wanda allah da haka tun da ba ku yarjejeniya ba to ka bari ni a gona ya fi sauki domin watakila in ka samu wacce damar rigima za a yi da ƙarshe gidan na ke gargara zaman lafiya haka ne ko su kuma mata ba su da haƙuri a kan wani maka gama da allah ko a daren maka ya isa gidan kowace yakan lafiya wajen wannan su gaisa ya ɗaya da ke mata cewa minti biyar minti uku ya wuce wajen wannan da haka har ya isa inda zai kwana yanzu kana fara wannan a cikin matan game zai faru na rigima ce so kawai duk abin da zai jawo maka rigima ne na fi ganin cewa ka yi haƙuri ka bar shi a fi maka an da zai yi har in an gane wannan to kuma bayan da za a yi ka zauna lafiya da da wacce take wacce tunda za ka tafi gidan wacce har ma ka samu saduwa da ita kuma su matan ba su da rufin ma asiri a kansu kawai ma za ta iya buga ma wacce ta ce yanzu ma haka yana nan yanzu muka gama ƙwarai da gaske abu ku sani ba ne so ba wai al'asulu cewa wannan abu haramun ba ne sai dai kawai dan ka kalli matsalar ka ga yadda za a yi ta gyara gidan wanda yadda za a yi ta kwantar da zukatun su amma in dai za ka ci gaba da ziyartar wacce kuma kana mu'amala da ita na auren ina biya maka rikici kake shukawa a gidan amma wani ila inda za ka wuce ni ka kai ga wani malamin ba ba wanda zai iya gaya maka cewa wannan abu haramun ne wanda kai domin an asulu tun dukkan su halin ne abu saboda auren su kai sannan kwana kuma a wajen mace fuka haɗin malikiya cewa su kai ba wai dole in an kwana a ɗakin su sai an sami da ba su kaga duwa ne suna nuna abin da zai baka eh, abin nan abin da zai baka kwanciyar hankali da kuma kwanciyar hankali to waɗannan matan da ake da su irin waɗannan na zamanin nan wato wanda ba ta iya ganin irin su yi haƙuri kana da matsala ni kawai in shawara zan baka ba wani hukunci zan baka ba in shawara ce kawai wacce take gurinta ka riƙe mata kwanakinta da wurinta da kwananta kwana biyu biyu kuke in ba kana son ka tona ma kanka rigima ba a kwana biyu dai don baka ziyarce ta ba zai zama laifi kwanan ta guda biyu sun zama ba dai ka je ba na wannan fara a ina ne ba wanda ya ce kar ziyarce ta don ba da nasu da yana ta ziyartar ta amma ni ina baka abin da zai baka zaman lafiya ne da kwanciyar hankali kuma ko karar ka aza kayi kana nan inda kake ne baka ziyarci kowa ba amma in an kai karar ka wajen waliye ko kotu to ok kana zuwa wancan gidan kuma kuna saduwa to za ka samu matsala ko akwai wani dai mai fatawar da yake sabanin wannan kawai da kujerar ya zo ya zaura ya yi matsala Allah kuwa wala ina da ra'ayin jimila to ni ina gaya maka abin da zai kwantar maka da hankali ne kuma wanda zai ba ka nutsuwa ba tare da domin yanzu tukunna ba wanda ya turbe ka su ma ba su turbe ka ba amma abin da yake maka ke kai kana kallon da kanka kamar baka yi daidai ba kuma yanzu kana son a baka kiliyar daga nan to ba wanda zai baka kiliyar su kiliyarar ɗinka shine ka zauna akan yadda kuka yi kwana biyu biyu ka wuni musu ka kwana mata ka yi komai bayan kwana biyu ka kaura ka koma can ya fi maka kwanciyar hankali da a zo ana ta magagamin da ba su can ne dai shawara na baka an gani amma za ka iya samun wani ne kawai ce maka ba matsala saboda a malaman ma ba kowa ne ke shiga matsalar masu mata ba ni kuma na san rikicin ku duka na sani malam shekara wajen arba'in ina fama da wannan rigingimu a ce ba zan iya sani ba zan ba da shawara ba ai ba zai ba wani ko haihuwarsa ba yi ba a cikin ku lokacin da na fara don haka akwai matsaloli malam mace ba ta da haƙuri ko na nisa da rashin akan abin da ya shafi kwana wallahi ba ta da wani kuma ko kai waye ba za ta daga masu kafa ba ko murmushi kai da yan uwarta inda ba kwanan ta mana sai ta yi magana murmushi wallahi ah, ai masu matan sun sani ga sunan ku tambayar su ku ji ko murmushi kai mata yaro wannan idan zai zo ka ɗauki na wannan wata rana kana son wasa da yaro to duk ranar da baka ɗauki ma wannan bai zo to kashi da matsala shi ma babu ne za a masa a hadisi ko ayya tsakani da Allah muke gaya mu, saboda ba su da sauki ko da muke tsara zarafi a kan wannan ba su da sauki wannan ba su da rangwame mu ba sa yafiya duk ranar da wannan abu ya tawo da ai nan mu kan ma a gidan ko mu rushi ba a bana amma muna ji ana jira a kan sun ba manta da wa annahu huwa alhaka wa abuka ubangiji shi ke sa daɗin zai kai dariya ka yi fara'a wata rana haka ko sai ka tashi a tsume? a kowanne yanzu ko mata ba da shi ko neman bai fara ba da Allah baka tashi a tsume wata rana baka son magana baka tashi ah, tambayar ka aiki ba nuna ka nake ba haka kawai sai ka ji baka son amma magana ana samu ko to wallahi a wajen mata biyu ba ka kusa wannan ba wai in kai wannan shi ma rashin adalci wannan irin abu ne so suna da fitina fiye da kake tsammani ni ina gaya maka da haka kawai ne shawarar da nake baka abin da zai fi kwantar maka da hankali shine kowace ka bar ta akan kwanakinta waccan kar ma ziyara in wani abu ne ya taso na waya to wannan wata kila ko an samu wani hatsari ko wani abu ko ba kai musu ke bane ba to wannan kuma wani abu amma dungurungun da gangar jikinka da wayoyinka a ɗakinta kuma wai ziyara kuma wacce tana nan watakila kuma ba ka yi ma wacce irin wannan ziyarar ka gina rashin abin da rashin fahimta a cikin gina. ban dai ce abin da kai haramun ba ne amma dai shawara ta maslaha ita cewa Allah ba da sa'a ba nan ci ba wani hadisi kawai da siriyar da ne biya ba yau wani ce assalamu alaikum ya shek ha ta Allah ya kara wa malam lafiya da imani tare da kai da mu duka gaba da don Allah malam a ja hankalin matasanmu a kan yin askin banza a kuma kyau a kuma ina ganin iyaye ne a yi masu nasiha a kan tarbiyya wannan duka kullum muna yi har hudu ba ma muna yi sai dai in ba ka zuwa amma ba abin da ba ba mu dai alhamdulillah muna ganin sai dai mutane sun yin aiki amma ba abin da ba a gaya musu yawa in allah ya sa kai yanzu ka fara zuwa to watakila za ka dora mana wannan aiki amma ka ka zo mun soke shi ya ce wallahi malam abin takaici da bakin ciki za ka gan wato matasanmu suna tarawa da da menene da murmushi ne ko da ko da gani da mummurɗe da da gashi ko kamar jikokin shekaru tarbiyya ta lalace a unguwanninmu babu babu abin ko babu aminci saurin ido rashin ganin girman na gaba ko inuwa da zage-zage sai matarsan na musulmi Allah ya ce Allah ya ce baki malam yanzu duk abin da ya faɗa nan a tafsirin nan ba mu faɗe shi ba duk mun faɗe shi ai ma nan hakuri za ka yi kawai wasu dole ne sun shiga wuta bayan da ka iya wala hakuri za ka yi ba karka yi tsammani wa kowa sai ya gyaru kai dai ka faɗa ba rubuta mana za ka rinka yi ba duk ka gani a unguwarku ku yayi irin wannan ka zaunar da shi kai masa nasiha domin a nan da umarnin ka zai fi amfani watakila mu a nan in mun yi magana ba ma ji zai ba kai ma ka shiga layin al'amru bil ma'ruf wannan hayu al amma mu mun yi namu waɗannan abubuwan da duka faɗa ba abin da ba mu faɗe su ba wannan gurin haka kuma lokacin a hudu goyon mu za ka ji ana haka wani lokacin a rediyo ba wani mutumin da yake da uzuri kowa an isar masa da sako har masu yi ɗin da suke yi su ma sun san ba gaskiya suke yi ba har su ma sun sani ilimi in ba ta wajen mu ba ta wajen wasu malaman ya isan musu cewa abin da suke ba daidai ba ne amma ba za a daina ba sannan su kuma iyaye babbar matsalar su shi da sun ɗauki sun ƴaƴa sun saka matarsu kowa baya son ɗansa ya yi laifi duk abin da ƴaƴa suka yi sai a ƙyale su kawai duk abin da ƴaƴa suka yi sai a ƙyale su kawai shi ke wannan kamar yadda ka fara akan kan duk wani abu na rashin mutunci za ka samu mu ne zage-zagen mune ko a facebook za a ga ana zagi a tiktok ana zagi a wagani ana zagi a kan titi ana zagi sai mune duk wani abin da za ka gani kamar na lalacewa to al'ummar mu ce a kan gaba an yi an yi an yi an yi kuma wannan abin da ya sa shi ne saboda addinin bai da gata yawwa gwamnati ba ruwanta da maganar harkar addini in ma lalace za ka kaje ka lalace ba ruwan kowa yawwa so da aka sai ai kai ta magana ai ta magana ba za a gyara ba wataƙila ma da za ka matsa musu da yin nasiha a anguwar in ba kai a ba gurin za su haɗa su maka dukan tsiya inda ya kai sa su allah ina biya maka haka kawai za su zo su far maka waɗannan yaran ai duk wanda kaga zai murda gashi yayi kitso yayi yawo a unguwa da kaga gajeren wando ya huda kunne sa ya sa kan kunne sai ba ya jin magana kuma bai da kunya ko ubansa ya shakko sa nawa suke mako da iyayen su ba suna nan ba to malam yadda ka ba mu shawara mun dai ja yanzu mun ja kunna kuma iyaye su ji tsoron Allah sannan kai kuma duk wanda ka ga yana yi to sai kai masa wa'azi kai ma ka samu aiki yanzu eh mana al'amru bil ma'ruf ba kan malami kadai aka dora al'ummar ce Allah ya dora masa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kowa a cikin mu na Allah ya dora masa sai yayi umarni da abu ne kyau duk wanda ya ga ana laifi yayin shiru to Allah sai ya rubuta masa wannan zunubin shiru da zunubin laifin na ga karka dauka malami ne kadai har kai ko a cikin gidansa ka bari kake wani abu sai Allah ya tsoro wanda ya yi shuru baya tsira kana kallo ana laifi a unguwar ku kai shiru wallahi ba za ka tsira ba musibar su zo sai ka same ka kaga kowa ne sai ya yi ba da umaru kowa sai ya ba da gudunmawa sau wajen kyautattuwar al'umma sai ka dauki wa da kawai ka rinka rubutawa koyan kai wajen malami magana kai wa za ka yi ka dauka ka fita wallahi ba ka fita ba a wajen Allah kana kallon laifin kuma ka yi shuru kuma sai ya tambaye ka ko akwai mai magana akan wannan ya ce shi ba za a tambaye shi ba kai magana ba suna jiran ka ne babu kenan to da kowa sai ya yi umarni da abin da kyau ma ka hana mummuna ka ce a yi kyakkyawa kawai ka fita wala ko wucewa yake ka ce malam shigar na Allah bai yarda da ita ba ka gyara domin Allah ba haka yake so ba ya bakin da kai shiru ka isar da sako ko ba kai ba yake nan na a in ya zage ka dama Allah cewa ai wasu bir alama a asaba mu ba ana zage mu ba an to ko baka san ana zagin mu ba amma ai ba mu daina ba so da ka in kuma gudun zagi kake to zaka gamu da Allah Ba haka zagi an dinga yi ma kenan don haka garawa ta kawai ka yi wasu bir alama a sabar na na ga wani mutum yana kokarin tare ne zai shigo ya sani cewa nan karatu muke zuwa kuma shi kadai ba zai tsare haƙƙin jama'a ba yana zaune ana ina kokarin shigowa ta yanzu na yayi yawa a wai gara dai ya sani ba zan zo kuma yanzu a nan ne zan zo darasi wani ya ce yana son ya gana da ni kuma mutane suna zaune ina jira suna jira kuma in ba shi wannan damar ba zai yi ba kun dai gane ko ba saboda wannan haƙƙin wannan shi ne purpose ba mu gina masallacin ko kuma ba mu gina ba a zo karatun nan da niyyar cewa yanzu idan na zo kowa zai kawo problem yanzu a gudun saurari shi haka ne an haɗu ne saboda za a zo a yi karatu gari ya sani ba zan tsaya ina sauraron wani mutum ba a bakin nan za a fara karatu ko na ba za an gane kuma in an tashi a nan ba mai jira ba za ku zauna ku ce to tun da wani zai gama da bari sai ya gama sannan mu ma mu tafi kowa tafiya zai yi ba ne haka ne a to ma duka na za a kaga kun tafi kenan ba haka ba ne in ma duka na zai kaga ko dai kun tafi tun da na ga amfani na ya kare yanzu ba za ku ji daɗi ba amma ita ce gaskiyar magana to saboda haka in an tashi kowa yana ruruwar tafiya ka bar ni ne ba in tafi kowa tafiya yake ni ma ka kyale ne tafi ba zan ka duru zuri ba ko ba gaskiya bane haka zan yi kuma ko ba zai baka daɗi ba sai dai kai hakuri hakan za a yi zo kai magana a to sai sai sai ka fi ganin sai wani da doguwar takarda yana so sai ka karanta ka ba shi amsa shi ma wannan yana ina zai yi haka ba tsari a yi imani shi za a lokaci ko ba cikin azumi ba an yi karatun fada sai na yi kusan sallar ba a gudun ba kowa duk kowa ya tafiya ba ne kuma in zaura da mutum ba sai ya tafi ya tafi zagin ke shi ma yanzu ma da girman kai wannan har ma ya ƙara wata magana da bai sani yi yayi kuɗi da shi yasa yake mutane ba abin da ba kwa faɗa duk muna tare da ko ba haka bane kuɗi shi sa yake mutane girman kai malam wai ba zai saurari to ya za a yi haka kawai yanzu wani ya ɗauki wayarsa ba da aiki ina tafsiri da safe da asuba in an yi sallar asuba a yanzu haka ina yin karfe tara yanzu karfe hudu na gona karfe tara zan tafi fada kuma zan ja sallar tarawih kuma duk da haka ni wani lokaci nake da shi da zan iya baka a wannan watan ba za ka iya haƙuri ba sai watan ya wuce kuna ganin eh yanzu akwai wanda anan baya tafsiri ko so daya baya jan tarawihi ko daya baya sulhuwa mutane ko daya kawai neman kudin sa yake mafiya jaye ma haka suke to kuma ina za ka iya ma mutane ina gaya muku ne saboda abun ya kai inda dole sai an gaya muku don ba ku sani ba saboda ka ina tashi a ɗan kawai karabu da ne ka kama hanyar kuma ko ka je gida na zan huta ne ba zan saurare ka ba in za ka bari sai bayan azumi mai ta wala jiji da tsaye sosai amma dai yanzu ka wannan azumin a cike nake da ayyuka ya kamata kuma kai ma ka mun in dai dan Allah kake ba dan shedan ba na a a na faɗa ne ba ko da yi haƙurin da ba za ka je ba ya gara zuwa ne a yi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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم, فإنهم غير ملوم نعم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ومجد تبارك وتعالى يتشوى والذين هم لفروجهم حافظون ولن نسوني ولن نسكي كي أيوال خرجوجون إلا على أزواجهم سيدي أكماشا سكريت au ma malakat aymanuhum ko kuma abin da hannunsu ya mallaka na kuyangu fa innahum su ghayru malumin Allah ya su ba ababan wato zargi bane kama da wuta zawara a zalika wanda biye ne riko ma bayan haka wa ula'ika humul adu waɗannan su ne masu da iyaka mun yi maganganu da yawa akan wannan cika cewa dami mai yasa Allah ya yi musu kirayi da yabo a kan cewa suna tsare farjojinsu mun faɗi wasu fitinu da suke tasowa daga mata wasu daga maza mun faɗi abubuwa yadda zukata idan sun ɓaci ake afkawa cikin munanan abubuwa sannan kuma mun faɗi abubuwan da suke gyara zuciyar ɗan adam a ƙarshe hikimar ubangiji ne cikin haramta waɗannan abubuwa da kuma yaba ma waɗanda su suka tsare farjojinsu ubangiji ya saka hikimominsa da yawa a cikin haramta wato zina saboda wasu abubuwa da suke afkuwa marasa daɗi a cikin zina da kuma irin musifar da take jawo ma al'umma saboda haka allah ta baraka wata'ala ya haramta waɗanda duk suka yadda suka karbi haramcin su Allah yake yi ba anan. kuma don ka gane hikimar cewa ka kare mutuncin kanka ka tsare farjinka ya sa waɗannan abubuwa da aka ce na hikima ne wanda aka haramta yin zina a cikinsu na farko malamai suka ce duk wanda ya sanci. wato ita aikata zina daga cikin hikimar shine ana samun wata muwafaka ko dacewa ka yadda akan haramci domin wannan shine al'asul wanda aka gina fidirar mutum a kanta fidirar da Allah ya gina dan adam a kai ya gina dan adam ne ba ya zamanto mai zinace zinace ba mai aikata ayyuka munana kenan duk wanda ya nisanci zina to ya kiyaye fitrar da aka halice shi asalin halittar da Allah ya kaza kamar yadda manzo Allah ce kullu maulud yuladu ala fitra duk wani abun haifuwa an haife shi ne akan addini to kaga kenan ya shigo duniya da haramcin zina don haka idan ya karbi haramcin baya to ya girmama wannan fitrar ta halittar da Allah ya yi masa na biyu man'ul ikhtilafil ansar shi ne hana cuɗanyuwar dangantaka wato ta hanyar da ba ta dace a tsakanin ɗaiɗaikun family wannan da kuma wato hana cuɗanyuwar mutumin da bai cancanci ya gaji wani ba sai ya shigo ya garo sa'annan cuɗanya abubuwan da yake haram ne da haram ban sani ba ku an fahimci wannan gabar wato ma'ana shi ne daga cikin hikimar haramta kar a yi a tsare farji kar a yi zina an hana na kaba misali yanzu inda ƙanuwarka za ka yi aure sai ka haihu da mutumin da ta aura kuma aure na halal yanzu a matsayinka na wanta kai ma ka samu dako? domin ɗanta ai ɗanka ne ko ka ce Ka kaga kenan yanzu jinin wani ne wadda da baya cikin dangantakar amma saboda an ba shi aure ya je ya saka jininsa a mahaifarta sannan ta ɗauki ciki ta ɗauko jinin wannan dangin gaba ɗaya ta shigo da shi cikin dangin saboda aka yanzu a can hatta kanin wannan mijin zai iya cewa wannan dan dan wansa ne kaga ke yanzu duk kun zama abu guda jinsin ya haru to saboda Allah ya hana gaure irin wannan jinsin ta hanyar jana sai ya haramta ta masu kiyaye farji su suke suka mutunta wannan abun domin yanzu idan da kanuwar ka zina kai kuma ta samo ciki to wannan dan da aka ɗauko an ɗauko shi daga wani dangi ko an kuma haɗa shi da wani wani da wani dangi kuma ta wace hanya ta hanyar haram to kuma idan ba a yi sa'a ba aka gano al'amarin ko sai ya kai da cewa watakila idan a cikin gidanku abin ya faru wanda ta yi ko tana da alaƙa da mahaifinka amma zina na kai kuma ta samo ɗan yanzu dole za ku raba gado da shi ko ba za a raba ba dole za a raba in dai ba a gane ba haka ne to kaga kenan har ashe gado ma za a iya shigo muku da wanda zai yi gado kuma ba halattacciyar hanya ba kuma ta hanyar zina sosai ke da hikimar haramta zina ba ƙarami ba ne domin allah ya tantance wannan nasabar ya zamanto nasaba ce shi shine ta hanyar aure kenan yanzu duk wanda zai yi zina kamar yana nema ne ya halarta cuɗanyar dangantaka an gane domin matar da ka aura yanzu babanta babanka ne uwarta uwar mato mahaifiyarka ce sannan babanka kuma babanta ne mahaifiyarka mahaifiyarka ne wanka wanta ne ƙaninka ma ƙaninta ne kawunka kawunta ne baffanka baffanta ne tunda ka auro ta kuma duk ita ma nata haka suka zama naka yau. to idan kuma aka yi zina aka haifa to duk waɗannan kwafe sun shiga ciki ko wala su shiga ba na ga kamar ba ku gane abin da nake ko kuma azumin da ya kama mutane ba su ne ba don na ga kamar dai ana ɗan jin jiki azumi ya dan gara ku ko ana rana ni ba magana nake ba kai ma da ji kawai kake kuma kai la'asar ballantana ni hmm? ai ka ga zufa nake yawa amma kai ba ka zo to watakila kuma ni tunda magana nake watakila ma uzi ka kuzari kai tunda yankwanewa kai kai shuru kawai kai la'asar watakila bai ya gaba damun ka ni kuma ba ni da wani tunani yanzu zan ki zama ga da sako amma kai wata kila ga yunwa ga damuwa ga tunanin za ka je gida duk yanzu ba na tuna wannan zan koma gida duk ba na tuna wannan kawai abin da yake gaba na shi nake tunani to ga wata kila zan bi ka samun sauki da kuzari to wannan ita ce matsala ta cuɗanya ya za dan Allah ya haramta wannan cuɗanyar kada a cuɗanya dangin da bai dace ba a shigo da wani ya ci gado da bai dace shigo da wani ya zama ka ko ya zama ka ko ya zama ɗanyarka ko ya zama ɗan wani abu wanda bai dace ba sai aka haramta wani sa'an daga cikin hikimar shi ne al'imayatu min al'aubi'a wal amrad wato shi ne a samu kariya daga abin da ake kira aubi'a shi ne yaɗa annoba domin galibin zina tana yaɗa annoba za ka ga ko likitoci wani lokaci suna jan hankalin mutane da a daina jima'i barkate ko na saboda yaduwar mai ana daukan cuta daga nan a kai kan to don a kare wannan yanzu watakila za ka iya samu allah sauke ba a cikin mun nan ba za ka iya samun wani kila ta hanyar da ya yi zina ne ya kawo matarsa ciwon kanjamau ana samu ko to kaji kuma kun ce ana samu to da ba a ji an yi zunar ba wannan annobar ai an kashe ta ko so cikin hikimar Allah ya haramta waɗannan abubuwa domin ya to cewa lafiya lafiya shi za ko kafin waɗannan gwaje-gwaje su zo na asibitoci da ake kai in ka dubi ko ga mai risala ta kira wani yana maganar cewa da ya zo babin aure yana cewa akwai cututtuka daga namiji yana iya bawa mace ko mace tana iya bawa namiji in an gane waɗannan cututtuka akwai cututtukan da za a barka da su a ce zaɓin kanka ne kaga dama za ka iya zama da su in kaga dama za ka iya rabuwa da mata akwai cututtukan kuma da in iyayenta masu sun sani ba a gaya maka ba za ka iya mayar da matar kuma a biya ka kuɗin da ka kashe akwai cututtukan da in an gane za a ɗauko su za ka ɗauka ka tsora ka saka mata ko kuma ita tana da su za ta saka maka ta hanyar saduwa duk wannan musulunci ya ba da shawarwari irin nasa akan waɗannan matsaloli to sai yanzu sai aka zama hanyar gwaje-gwaje sai ga wani yana cewa ba ruwansa da gwaji ba ruwansa ba wai likitocin da suka abun nan ba tun kafin ma su kawo nasu mai risalatul kirawani ya gaya maka waɗannan abubuwa cututtukan da ake ɗaukar su ta hanyar aure ana iya fasa auren saboda su domin musulunci bai zo ya baka mata kuma dan ta cuce ka ba bai zo kuma dan ya baka miji mijin ya cuce ka ba kowanne ana kare masa lafiyarsa Kamar da kaga da yawa zaka ga ta wai wai wai ana ana ana gwaje-gwaje wani ta ah, da Allah ku rabu da su to zaka gane kuwa gaba kaɗan za ka gane malai ce li annas zina domin ita zina su sabbibu li kasirin min al'amra alfafira da yawa ya ce zina tana sabbaba cututtuka masu haɗari zina tana sabbaba wannan cututtuka masu haɗari a jikin mutum wani lokacin ma ya ce walƙafila har cututtukan da suke kashe mutum zina tana sabbabawa saboda ka shi yasa musulunci ya haramta yin wannan mummunar al'adar na hudu shi ne suka ce daga cikin hikimar da aka ce a tsada farji akwai abin da ake son a hana shi ne mal'ul intisharul jara'i wato shi ne a hana yaduwar kwayoyin cututtukan da suke yaduwa ta hanyar jima'i haifu zina suka ce ta inda yake ita zina yu'addi ila intisharil qatl bainal zawj wal zawja zina tana iya sabbaba yaduwar cututtuka masu kashe mutum tsakanin miji da kuma tsakanin mata wannan shi yasa daga cikin hikimar aka sa wannan wa bainar rajul wal mar'a tsakanin mutum da mace wal ashiq wal ma'shuqa a shi shi ne irin masu bala'in ciwon abin da soyayya a ashik an gari akwai wato watakila saboda san mata da kudayin tsiya irin wannan mutumin ko muryar mace ya ji to shi hankalin ta shi. ana samun irin waɗannan ba laifinka ba ne haka allah ya yi ka don ba za mu ce laifinka ba ne Eh, tun da kowa da irin ƙarfin sha'awar da Allah ya masa an gane to galibi ya fi kama masu irin wannan wato ciwon bala'in soyayya ɗin idan an rasa imani to kuma shikenan duk inda ya gama ce shikenan tashin hankali ya faru ko kwanan bawa ne ya rubuta mana yake shi dai ya yi ta azumin nan amma abu har yanzu da azumin ma ya kasa karya masa sha'awar ya rubuta na ce to gaskiya dai abin da annabi ya ce mu gaya maki ne ta gani kuwa sai dai watakila tunda azumi ya kasa karya maka mai yiwa kila sai dai zazzabi a zazzabi mai zabi ba zai karya ba amma kuma kaga wannan ba shi ne ake fata ba Allah ya sauki na biyar shine al-muhafazatu ala karamatil mar'a wato an haramta wannan domin a tsare mutuncin mace kada ta zama kamar ungulu kazar kowa wato kowa sai ya ɗauka ya amfani da ita sai ya jefar so a kare mutuntakarta sannan kuma a kare mutuntakar familinta a kare kuma rayuwar iyalanta wannan yasa aka sa a tsare farji mata su tsare maza ma su tsare saboda kowa yana buƙatar a tsare masa karamarsa muru'arsa mutuncinsa familinsa iyalinsa saboda kun ga yanzu idan mutum ya sace farjin shi ya yi ta zina har aka kama shi to da 'ya'yansa da matar da yake aure taka da uwarsa da babansa da kanne da yari duk sun shiga cikin abin kunya ne haka ne ko balle ma a ce kawai kararar irin yadda ake watakila an kama kuma a zo a saka ta a kyamara ana maka intabi ana yi ai wasu sun yi faɗe ba haka ake musu ba to a ganinka yanzu yar wannan mutumin ya za ta ji kuma uwarsa in an in ta kalli wannan abun ya za ta ji matar shi da yake aure ya za ta ji ai abun ba daɗi ashe kenan dan a tsare karamarka da mutuncinka da iyalanka da rayuwarka da mutuncinka ya sa aka ce a tsare farjoji na bakwai suka ce alhibdu alal haya wato kiyayewa a kan kunya shi za wasu malaman suka ce wanda zai yi zira to ba shi da kunya bai da kunya da yana da kunya ba zai wannan aikin ba mutum ya yaye tsiraitinsa ya saka shi a inda bai halatta ba bai da kunya rasar kunya ta kai iyaka shi yasa malamai suka ce duk wanda ga zai iya yin rujana to ba da kunya kuma kaga yanzu ina an gaya maka ba ka da kunya sai kai ta ganin laifin waɗanda suke fara kuma addini ya riga ya yi magana tun yau ba akan cewa ba ka da kunya ba ka da kima ba ka da mutunci saboda ka ƙi ka tsare mutuncin kanka ballantana mutuncin danginka balle mutuncin ɗan uwanka balle kuma mutuncin sauran musulman duniya ba ka yi wannan ba wannan yana daga cikin rashin wato kunya za a iya cewa daga cikin matsalolin ana kallon cewa ita wannan zinar tana sabbaba aikata munanan zunubai wannan ijma'in malamai cewa duk wanda yake zina to za ka same shi da aikata manya-manyan kaba'irai ba zinar kaɗai ba kuma sa'an nan ita wannan alfasha tana sabbaba maka kamar yadda muka ambata cututtuka kuma tana buɗe wasu ƙofofin zunubai malamai suka ce kamar zaluntar mutane tozarta iyalanka tozarta ma kudinka duk zina tana sa waɗannan shi kenan idan Allah ya haramta a kowace hikima a sannan kuma tana jawo talauci da jawo wa faɗuwar daraja a idanun al'umma ga wadda yake duk wanda aka kama shi da ya fice aka kama shi to babu shakka dole ne faduwar da idon al'umma na rashin mutunci zai faru kai karshe ma dai malamai cewa su kai kawai zina duk wani sharri ma ita ne sababinsa tana iya jawo rashin addini rashin kyama rashin mutunci rashin kishi baya kishin kanka duk waɗannan halayya ne waɗanda mai yin zina ya taka su daga ƙarshe shi ne ka jawo maka fushin ubangiji allah ya fushi da shi zuciyarsa ta zama baka irin da zunubi ya samu ƙuncin ƙirji ya samu wahalhalun duniya duka waɗannan suna faruwa a cikin wannan kuma ɗaya ce daga cikin kaba'irai manya-manya wanda shari'a ta ba da bayanin hukubar hukunci da za ka iya samu in baka tuba ba har ranar tashin alkiyama tunda alkur'ani ya tabbatar da cewa waɗanda suka yi zina yalka a sama sun fada cikin zunubai yuba aflahumul azab ana rubanya musu azaba ranar tashin alkiyama idan ba su tuba ba kuma za su dawama a ciki a kaskance zina tana yaɗa gaba saboda babu yadda za a yi ka samu mutumin da ya zina da matarka kuma a cewa za ku shirya nan gaba zai yi wahala kuma ka samu wanda ya zina da koyar koyarka kuma an kama shi a fili sannan wani mutumin ya dawo masoyi a gobe sai dai gabar ta ci gaba ko amma da wuya ta zama cewa ta tafi an manta ta sannan tana jawo zubar da jini saboda ba kowa ne ne zai zo ya samu ana zina da matar shi ya yi haƙuri har sai an gama kuma kawai mutumin ya fito ya ce to sai an jima zai yi wahala dole in baka yi sa'a ba sai an zubar da jininka ko kai ka zubar da jininka wajen ya kwaci matarsa tana sabbaba kisa kashe-kashe an gane kuma tana yin kasa-kasa da duk tsarin family tana lalatawa shine kamar yadda muka ce za ta shigo da wani ɗa wanda zai yanke tsakanin dangantaka ta halar shi kuma ya shigo a dangantaka ta haram kamar ya raba tsakanin dangi ne amma ta hanyar haram yana kuma kaiwa zuwa ga zubar da mutunci kuma zina tana ɓata gidajen mutane idan mutane suka ɗauke ta abu yi tana ɓata tarbiyyar mutane tana tozarta dukkan wasu al'amura tana lalata da jawo mace-macen aure zai yi wahala ka kama wani da matarsa kuma watakila ita ba ka haƙuri ka ci gaba da zama da ita zai yi wahala ko da yawa idan wasu sun samu matarsu da wani kai ba ma wai zunan ba su kusa ko satin wani ya gani kina yi da wani a matsayin mijinki to zai ce kawai ya kake haka ne ko balle kuma a ce uwa uba an samu har ana yin zina tana kayar da mutuntakar da darajar al'umma idan al'umma ta yi suna wajen zina da darajar ta yana faruwa domin za ka ga cewa al'umma tana cikin wannan kaga wasu kasashen da ake kallon su ba na abin nan ba su yanzu wanda ya fice ma a zina ba zai shugabanci ba a cikin su kuma daga nan sai ka aika musu ka ce takurai ne daga nan za ka aika musu kamar kai kuma gashi watakila kana ma kallo wadda yake jagorantar ka watakila yana yi yana yi watakila ba cewa muka ana yi don kar gaje ka dora mu azaba kamar yadda muka faɗa tana rusa kishi in kuma aka yi ta a gidan mai kishi ko a ɗan uwan mai kishi to yaƙi ya kuru kenan ba zai mutu ba da wuri Hakanan ita dai ka kaba'ira ce mai girma wacce Allah ta baraka wa ta'ala baya santa za a ce wala taqrabu zina innahu kana fahisha yace ita alfasha ce wasa a kabila kuma tamuna na ake ita ce hanya waɗannan su ne ƙarshen wannan ayar za mu cika ce lokacin da jan hankali ana ta bamu ne fotanni ana satar wayar mutane a wannan gurin To kuma jiya a fada ba an gaya mana shi ma a fada an yi satar wayar mun yi maganganu na jan hankali yanzu jama'a a ce ga watan ramadan bayan sallar la'asar yana da muhimmancin lokaci wal asar wanda allah ya rantsuwa da shi ga azumi a bakinka watakila kuma ka zo ka zauna ka saurare ni kuma a wannan gurin sai ka yi sata ai kuma mu ce Allah wa dare ba kai dai ka san Allah zai yi wa dare da kai domin duk alfarmar waɗannan abubuwan ka keta su ka keta alfarmar watan Ramadan ka keta alfarmar Alkur'ani ka keta alfarmar azumi ka keta alfarmar karatun nan da ake da wannan lokacin da yake da muhimmanci duk ka keta alfarmar su kuma kana neman ka fita azumin ka da sati kuma da waya ka saci waya kai amma ko ba a kayi asara ba ina ganin da wannan maganar kai kadai ya kamata ka kayi asara kuma idan duk wanda ya ji labari zai ce Allah wadaranka to muna da kyakkyawan tsammanin za a karbi Allah wadarai kuma dole za ka dawo wadarai din ko ba daɗe ko ba jima waɗannan addu'o'in kai wasa sai sun kama wanda mutane suke a kanka domin ayi manzo Allah ya ce wannan al'ummar ita kanta shaidun Allah ne a baya ƙasa in sun maka shaidar kirki ana tsammanin kirki idan sun maka shaidar cewa kai mutumin banza ne to zai bi ka kuma za ka samu wai mutum yana wannan saboda ya maganin talauci ai yanzu ka haɗu da talauci babu yadda za a yi kuma babu yadda za a yi ka zama mutumin kirki a yaba maka ba zai yi ba so irin waɗannan ka ji tsoron wannan al'amari yau inda ko a kasuwa ne ko a tasha ko a wani guri watakila kasace mota ko a kasace wayar wani za a iya cewa mai a tasha ce kuma dama akwai 'yan tasha ko ba gaba amma fadan kan duk ɗan ƙur'ani ne ba ɗan tasha a nan kuma a ɗakin Allah ba a tasha ba a inda kowa yake nema ya gaya ma Allah ya ba shi rahama wai a nan ne ka shigo kuma ka saje da mutane ka zauna da su kuma ka sace musu kaya saboda kana ganin kamar ko Allah baya ganin ka idan su mutane ba sa ganin ka shikenan Allah baya ganin ka kai amma ka jawo kanka musifa wallahi ka jawo ma kanka musifa kuma ka dinga gamuwa da talauci kenan ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ba za ka samu kwanciyar hankali ba kuma wannan abun har mutuwa ka sai ya bi ka har tsufan ka sai ya bi ka har tsufan ka wallahi sai ya bi ka kuma da wuya ka gama lafiya saboda bakunan nan da kake kallo ai duk waɗanda suke kokawa ɗin zafin abin suke ji wannan bakunan da kake kallo da azumin su, da karatun su, da su, da su da duk addu'o'insu kai yanzu baka kaunar ƙaunar a yaba maka sai dai a faɗi munanan abubuwa a ce Allah ya tona ma asiri haka za ji ana fara Allah ya tona maka asiri haka mutane za ka ji suna faɗi duk wanda ya ji labari ko a ce Allah ya kama ka ko a ce a faɗi dai wani abu wanda ba shi da kyau kuma duk mutanen zaluntar su kai don duk ka zalunce mu anan saboda kowa sai ya rinka tsarguwa kowa tsarguwa yake musamman yanzu in wanda aka ɗauke masa waya kana kusa da shi sai damuwa ta ishe ka kowa zai tsargu saboda kowa ma ka saka shi cikin damuwa to gaskiya ka dawo da wayar ka dawo da ita shi ko zuwa za ka yi ka jefar da ita ba a gane ka ba kawai ka jefar ka tafi ko kuma kawai ka samu wani ka miƙa masa ka ce faduwa ta kai ma tsinta kai in kai ma ƙaryar a wurin da dai ka dawo da ita to kai ka sani amma wallahi kar ka yadda ko da wasa kar ka yadda musu za ka cikin mummunan addu'a za ka taɓe bai kamata ko mu saka ka ba don muna tausaya maka ka ji tsoron Allah ka dawo da kayan waɗanda kuma aka sace musu to Allah mayar musu da gurbi sannan kuma ina so in gaya muku cewa kowa ya rinka kula da waya. ba wai ka zo kawai ka zauna da na'azar kana ɗan gingiri kai ma ka yi tsaro ba kuma ka ajiye wayar a kan yadda dumar ka tana zaune tana watakila wani ma sai za a yi addu'a a cikin wasu ka tashi za a tashi ka yi sake ko ba ka yi ba to ka yi galala akwai kuma mai neman galala sai kuka haɗu da shi su saboda haka kowa ya kula da kayansa masu itikafi kuma da hankali ba ka ci ko jaka da wasu abubuwa ba wallahi ka saka ido da gaske nake gaya maka wani wallahi har cikin itikafin zai shigo shi ma ya shigo kuma ya maka illa eh kuma da safe ya ce maka shi da ba kwana biyu zai iya fita ba mamaki kamar da hankali ni da gaske nake gaya maka saboda al'ummar ce ga abun yadda yake kamar da hankali saboda ka kusa idanu sosai akan kayan kuma ku saka security kada ku zama to galala kawai ba ku da tsari ku zama kuna da tsari domin duk waɗannan za su iya faruwa mutum in ya san zai zo wajen karatu da takalmin sa mai tsada to wala ka sa idanu a kai ka sa idanu a kai sosai wayar ka kasa idanu aljihunka ma ka saka idanu a kan kuma ka rinka kula da mai kekewayawa kusa da kai watakila ya ɗanyi sa a kai za ka kama ɓarawo ku saka musu idanu kada mutum ya zama to kawai muna zaune da lala haka shi kenan kuma yana ka ai wannan kaza da kaza ne watakila kafin ka dawo ya canza ku kowa isa idanu akan kayan shi yasa ka ga annabi yace idan za a yi sallah ka haɗe gindin takalman ka guri ɗaya sai ka ajiye shi a gaban ka daidai inda za ka yi sujjada baka ajiye shi a hagun ba balle ya zama a daman wani baka ajiye shi a daman ka balle ya zama a hagun wani a a gaban ka yadda wannan abun yake kana kallon ka akwai wanda zai yi haru ya ɗauka kaga maza Allah ya koya maka tsaron kayan ka tun ba yau ba amma kowa ya zo wani takalminsa da tsada ya kuma cire a can ya fito ina ba ka zo da leda ka na ɗaure shi kawai ka shigo har masallaci da shi ba wanda ya hana harabin nan na manka duk da takalma ake shiga a bakin kofar ma za ka ga ana ba da leda ka ya za ka saka takalmin ka tari ke kuturi shi nan ba ka huta kuma shi ma ɓarawar takalmi ya huta an hutar da shi sata sai zai san yadda zai wannan hanyar kamta toshe da wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya saka tsaro a kan kayan muna roƙon allah ta baraka wata ala ya tsare amma masu sata muna roƙon allah ya tona musu a tsiri wannan shi ne abin da za mu faɗa allah ya sa a kama su kafin ramadan ɗin ya tsare allah ya tona muku asiri ai kuna ji da ko ba ka ji baka ji bane wai to Allah ya tona maka asiri in baka ji ba kuma a wajen fita aka ce aka fita ce waya ka dai ji ko ka daina na ce ka daina yawa in dai da rabo za ka daina kuma waccan ma da ka dauka ka dawo da ita karka tafi da ita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 اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا الله ما سبكاك كمسمى هنا وقال الله بيا مسبكاك هو وسأل فتألهي ان بيا مسك مرسال بيا الله كوركب بسوء وصلا بيا كتارا وصيا الله تقروا منا روحك يا الله تظلمنا الإسلام lafiya jihar mu tsara mana zaman lafiya da albarka ya Allah majidi ka tsare mu ya Allah ka tsare mana imanin mu ya Allah ka ji kan mamatan mu ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.